Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta gurfanar da mutane goma a gaban babban kotu a jihar ta Filato da take zargin su da hannu wajen kisan wasu matafiya da bayanai ke cewa sun fito taron addini ne a garin Bauchi kan hanyar su ta zuwa jihar Ondo suka tarar da ajalinsu a Rukuba Road da ke cikin birnin Jos. Lauyan rundunar 'yan sandan da ke shigar da ƙara barista Mulen Alex wacce ta karanta wa waɗanda ake zargin laifinsu da suka hada da yin amfani da wuƙaƙe, adduna da takobi wajen kisan mutanen, ta kuma ce idan har kotu ta same su da laifi hukuncinsu shine kisa. Barista Mulen Alex ta kuma buƙaci kotu ta tura wani mai suna Solomon Dung mai shekaru goma sha bakwai zuwa gidan gyara hali na yara Bayan karanta laifin da ake zargin mutanen ne a kawun kotun ya tambaye su ko sun aikata laifin sai suka kada baki suka ce ba su aikata ba. Lauyan na jami'an 'yan sandan ta kuma buƙaci kotu ta bata takaitaccen lokaci don ta samo shaida da zai bada hujja kan zargin da ake wa masu laifin. Lauya mai kare waɗanda ake zargin barista Yakubu Sale Bawa ya ce kamata ya yi a ba kowannensu kofi na zargin da ake mishi maimakon kofin gaba ɗaya da aka basu. Alƙalin kotun mai shari'a a a Shams. ya ba da umarnin a ba kowannensu kwafi na zargin da ake masa. Alƙalin ya kuma ba da oda a ta sakeyar waɗanda ake zargin zuwa gidan kaso a adana su zuwa ranar goma sha uku ga watan Oktoban wannan shekara don fara sauraron shaidu. Yayin da Solomon Dung da ke da shekaru goma sha bakwai aka tura ƙeyarsa zuwa gidan gyara hali na yara waɗanda ba su kai shekaru goma sha takwas ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.